gaya mana ita bisa turban addinin musulunci Allah ya shirye ta Allah ya sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya alfahari da ranar lahira sunan ta Furaira Adam sunan mahaifiyata ne amma sunan inkiyarta Princess Diana jarumai a masana'antar Kaniwu da dama suka taya Adam A Zango murnan samun ya mace Alinuhu bai taya Adam A Zango murnan samun karuwa da ya mace ba kamar al'ada ce a Kaniwu idan wani abu ya samu wani jarumi jarumar masana'antar sukan sanya hotuna ko su yi rubutu su sanya a shafin su na Instagram taya shi murna ko jaje mun sha duba duba shafin Ali Nuhu har zuwa yanzu babu inda jarumin ya taya Adam A Zango murnan samun karuwa da haihuwa. A namu nazarin baya rasa nasaba da cewar Adam A Zango bai gayyaci Ali Nuhu zuwa bikin aurensa da matarsa da take gida yanzu. Sai dai a lokacin bikin auren Ali Nuhu da Adam A Zango ba sa jituwa. To ma sauraro ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma ku danna kararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura.